السلام عليكم da haɗuwa a wannan majalisi mai tarin albarka majalisin tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin bilal bin rabah wanda yake a kofan marusa a birnin katsina a wannan yammaci wanda shine yammacin ashirin ga watan a ah, tumadan ga watan ramadan 1447 wanda ya daidai da ranar eh, tara ko ga watan mars 2026 kafin mu shiga tafsiri muna faɗakarwa cewa lallai yau shine ƙarshen goma ta biyu kuma nan da awoyi kaɗan awoyin da ba kai biyu ba za a shiga cikin darare masu albarka wato darare na goma na ƙarshe yana da matsar amfani kowa daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya zage dantse annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zage dantse yana tashin iyalansa ya kasance yana yin ibada a cikin goman ƙarshen nan irin ibadar da baya yi a rakowar a kwanakin ramadan saboda haka lallai kowa ya dage ana so kuma mutum ya ƙara dagewa sosai a dararen mara irin dararen yau wato daren 21 da 23 da 25 27 da 29 saboda a waɗannan dararen ake fatan samun lailatul qadari lailatul ƙadiri wani dare ne mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya bawa al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don wani abu ba illa saboda ya ninninka musu ladansu su na ibada Allah madaukakin sarki yana cewa lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadri yafi darare guda darare guda dubu saboda haka daren lailatul qadari dare ne wanda idan aka hada shi ya fi ibadar shekara 83 saboda haka lallai mutum yana da kyau ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa yayi ibada a cikin wannan dare saboda idan yayi allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi daren lailatul qadari dare ne wanda idan mutum ya zamanto cewa dare ne wanda idan mutum ya zamanto cewa ya daji a cikin shi in ya yi kamar shekara biyar to zai ko al'ummomi da yawa waɗanda suka rayu shekaru ɗari biyar saboda haka lallai kowa ya dage kuma ba wai sai iya sallah ba duk mutumin da ya samu dama ta fuskar a sadaka da kuma ta fuska ayyukan alkhairi mutum ya yi ƙoƙari a waɗannan darari kuma mutum kai ya raina abin da zai bayar la ta haƙiran na minal ma'arufi shay'an kar mutum ya raina abin da zai yi na alkhairi ko yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya abadarrin idza tsabakta marakan fa aktir ma'aha wata ahad jirana ya kai abu zarar idan ka dafa idan eh, idan ya zamanto cewa ka yi romo to ka yawaita ruwan wannan roman kuma ka rarrabawa makotanka saboda haka waɗannan darare masu albarka darare ne wanda ya kamata kowa ya dage akwai akwai wani talaka abokin karatunmu a saudiya ana cikin sallar tarawihi da ramadan sai ɗan gaji sai ya zauna to sai ya hango sai ya hango sarakunan saudiya wanda ya taɓa zuwa saudiya akwai wani gida akan dutse alhazir ka gan shigo akwai wani gida akan dutse wajen safa da marwa su sarakunan saudiya daga nan suke bin sallah da yawa daga cikinsu saboda haka sai ya hango wasu da katon ciki sun miƙe suna ta sallah sai wa kanshi faɗa ya ce yanzu waɗannan da Allah ya ba su duniyar gaba ɗaya ba su zauna ba an yi zama bai ganni ba ina fatan mun gane saboda haka yana da kyau kowa ya dage yanzu masu kuɗi masu daloli duk sun tafi suna can ana ta ibada wala wasu ma itikafi suke shiga kai kuma kana talaka a nan Allah madaukakin sarki bai baka damar tafiya ba amma sai ka zo ana tahajjudi ko ana tarawihi kai kana danna waya yana da tsananin amfani kowa a cikinmu ya yi wa kanshi fada mu dage mu ruski wannan a kwanaki masu albarka ta hanyar sadaka da ayyukan alkhairi Allah ya ba mu dace Allah rahma mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد صلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين jiya mun tashi mun tsaya a daidai ayar Allah yake cewa wata kaza qaumu Musa min ba'adi min hulihim ijlan jasadan lahu kuwa annabu Musa abin nan mutanen annabi Musa sun rufi ta hanyar kayan awarwaro wanda aka ce na mutanen Firauna ne sun rufi wani dan mara kuwa wanda ɗan maraƙi ne da aka kera shi amma kuma yana ƙara irin ta shanu shi ne lahokowa bayan da musa ya tafi ganawa da allah kamar yadda aka faɗa wannan aikin asali samiri ne kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana haka a cikin suratu ɗaha ina fatan mun gane kala kuma ya samiri kala bi malam ya kaga ya nuna samiri ne yayi fagabattu qablatan min athari rasul amma a nan gurin Allah sai ya danganta wa mutanen annabi Musa ne yasa saboda sun yarda da abin da yake saboda haka in an yi abu yarda da shi to wannan abin ana iya danganta maka shi shi yasa a nan gurin Allah madaukakin sarki ya danganta musu shi Allah ya ce annahu wai ba su gani ba shi wannan nan wannan ɗan marakin da suka baya musu magana wala ya hadihin sabila ko ba zai shiryar da su zuwa hanya ta daidai ba Ita ka zo mu wa Kano zalimin sun rike shi alhalin suna azalima ina fatan mun gani Allah ya ba mu labari ya ba mu labari shi wannan samiri din Musa sunansa shima. yadda za ka gane ƙudurar Allah yadda malaman tarihi suka faɗa jibril ne ya raine shi lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi sai ta ci tsoron kafin auna ya kashe shi sai ta jefa shi a cikin kogo to mala'ika jibril ne yake kawo masa abinci madogin da ya zama kafin shi kuma musan da fir'auna ya raina ya zama musulmi ma annabi wannan zai nuna maka cewa shari'a daga Allah subhanahu ta'ala take kuma allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake shiryar da wanda ya su shi ne wanda yake ɓatar da wanda ya su walan ma su tafiya biyu allah ya ce da annabi musa ya nuna masa gaggawa ya koma wajen mutane tabbas an ne su saboda haka nan musa da ya dawo shi ne allah ya ce ولما سئل في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا lokacin da annabi Musa ya dawo ya same su sun bata suna bautar dan mare sai na dama ta kama su shine malam su kika fi addini qalu la in lam yarhamuna rabbuna suka ce ai in dai ubangijin mu bai mana rahama ba wa ya gumfira da na kuma ubangijin mu bai mana gafara ba لا min al-khasirin za mu zama daga cikin waɗanda suka فلما رجع ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت تخزي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ألا ملوك كتاكيش ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا lokacin da Allah Musa ya zo yana cikin fushi asifan shi ma ko kuma al'asaf yana nufin fushi amma mai tsanani Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul zuhruf ne ko falamma asafunan taqamma falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in falamma asafuna kaji lokacin da suka fusata mu saboda haka ghadab za ka iya cewa fushi asif kuma asifan mana ya fuskata ina fatan mun gane alau musa da ya dawo alƙal alwaha ya jefar da alluna a ya jefar da su wa a kaza da rasi a fi ya turruhu ilai ya rike kan ɗan uwanshi yana ja yana jan shi zuwa gane shi duk da kuma harun ɗin Shi ne babba kamar da malaman tarihi suka faɗa ya girma annabi musa da watanni da shekaru uku amma fushi ya fusata a suratu tsaha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da ya rike kan nashi ce ya harun قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي نعم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي نعم saboda haka suke cewa a nan gurin yace ya haru sai sa baka bi ba sai sa baka bi umarni na ba yace haba haba dan yan haba uwata kada ka rinka gemuna da kuma kaina mana don ka haka ai ma abokan gaba sai su mana dariya shine anan gurin yace inni qala ibn umma innal qawma istadafuni innal qawma istadafuni ma'ana mutanen sun raina ne. ka banni a matsayin halifanka amma sun raina ne. wa kadu ne, sun kusa ma su kashe ni fala tushmit bi al'ada kar kuma ni na iya bakin kokari na ka zo kuma ka ta abokan gaba su min dariya ina fatan mun gane wala ta ji alima alƙaumin zalimi kada kai mana kudin goro tare da mutanen da suka zalunci kansu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabi Harun ya yi iya bakin ƙoƙarin wala ƙari ƙari lahun Harun wala ƙari ƙari lahun Harun ya qaumi in wala ƙari kare Harun مجي ولقد قال لهم هارون يا قوم ما من قبل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به نعم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري نعم كذلك يا yawa ƙalu lan nabra alaihi ƙalu lan نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى نعم saboda haka harun ya gaya musu ya kawon inna ma fitintun biyu wannan fitina ce kawai amma wa inna rabbakum rahman ubangijinku fa na gaskiya shine Allah fattabi'uni wa wa mai fi mun biyayya sai suka ce ina ai mu ba za mu daina bauta masa ba har sai Musa ya dawo mana kaga ya iya kokarin sa shi yasa anan gurin yace falatus mit bi al'ada kakka ta ma kiyas min dariya wala taj'alni ma alqawmi zalimin kada ka hada ni da azzalimai qala rabbi ghfirli wa li akhi قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين هذا عندنا أنت أنب موسى يكرم وزرنك سيتي رب اغفر لي ولأخي يا الله تغفر تامن كما تغفر تامن وانا وأدخلنا في رحمتك الله تشغل دموتك الرحمة وأنت أرحم الراحمين Allah kai ne mafi rahamar masu rahama da ka kaga nan gurin kaga nan gurin ai annabi Musa ya yi mai uzuri me yasa ce ibina umma da yace ba? adiba alhalin kuma uwarsu ɗaya ubansu da waye zai iya bambanta mala'aƙil ya ce saboda tausayin mahaifiya ya fi tausayin mahaifi sa mahaifiya ta fi mahaifi tausayi ita ce tambaya ta gaba mun taɓa ba da wannan amsa ana me yasa mahaifiya ta fi mahaifi tausayi a ba shi ba imansu sai da kake sahabu lemin tun da na fara zuwa tafsiri a dama kake zama amma ka manta wannan bayani na a kace saboda maniyin mace maniyin mace a daidai ina yake a gaban daidai ina ka nuna maniyin mace yana kirji kusa da zuciyarta shi kuma mani namiji a yake baya daidai ina sanni wurin da kila haka mutu ma wani lokacin ba haka yi ba ko mujubi kasa ba duk ne zai hasko maka ina fata mun gani to shi yasa mace tafi namiji tausayi tafi tausayin ɗanta shi yasa ya ce ya fi umma ya buna umma ko kuma ƙara fi umma saboda ne saboda ya nuna cewa lallai akwai tausayi da aka su ina fatan mu gane innan labina ta kwazo na hijira إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل وأنت سكر إذا مرجع مثل الله سينالهم غضب من ربهم wa zillatu fil hayati dunya za su haɗu da fushi na ubangijinsu kuma za su haɗu da ƙasƙanci a rayuwar duniya wa kadhalika najzil mumtarin kamar yadda ka gani haka muke sakayya ga duk waɗanda suka kirkiyar abin da ba shari'a mana wanda suka yi bid'a suka kirkiyar abin da Allah bai yi umarni da shi ba to su ma haka Allah zai musu azaba haka wasu malaman suka farka ina fata mun gane saboda haka kamar yadda ya zo daga cikin hukumar da Allah ya musu shine Allah ya umarce su da kashe kawunan su. sai da aka kashe dubbinai daga cikin baro Isra'ila Allah yana cewa cikin suratul baqara وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقالكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نعم saboda haka tuban su kamar yadda Allah ya bayani a suratul baqara shine Allah subhanahu wataala ya ce su haɗu su dinga kashe kawunan su saboda haka an ce duhu ne suka shiga suka dinga kashe kawunan su sai da aka kashe mutane da yawa sannan daga baya Allah subhanahu wataala ya kyale su wannan shine tuban su al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce wacce Allah ya sanya mata sauki a al'amuranta kaga a ce mutum ya bauta wa ɗan maraƙi maimakon ya sace kalmar shahada sai aka ce kawai ku kashe kawunan wannan ya kashe wannan ba kamar san ma za a kashe ba haka kuma shari'o'in su da yawa suke da tsauri an ce su a banu isra'ila idan fitsari ya taɓa tufan mutum to sai ya yanke daidai wurin aka da yanke daidai riga kaga yanzu gayu da kuke da su a ina ga wani duk bayan kwana uku da masu yi zubar da kayan shi saboda za a samu kaya da yawa waɗanda za a yayyan sannan idan mutum yadda wasu kamar waita da faɗa bai zuwa ƙwarani ba amma da ƙwarani ya tabbatar da cewa akwai wahalhalu da yawa a shari'a su shi an fitari ya tafi jikinka to sai kai taɓarta da wurin sai jini ya fito shi ne ɗari abu da ka shafarwa shi ke ina fata mun gani shi sa ya ce zalikun khairun lakum inda bari'ikum kataba alaikum innahu huwa tawwabu arrahim ina fata mun gani saboda haka Allah ya ce wa kadhalika najzil muftari sai ce والذين عملوا السيئات والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها amanu? إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله يسي والذين عملوا السيئات ولن تكعيك تؤمننا عيوكا ولن جنرد ثم تابوا من بعدها sannan suka tuba bayan wannan zunubin da suka aikata wa amanu abinda yake nufi da amanu yadda wasu malaman suka fassa shine suka ci gaba da ayyukan da imani yake ta. sallah da ayyukan da Allah ya umarni da su da suke ayyuka na gari inna rabbaka min ba'daha tabbas ubangijin ka bayan wannan labafurur rahim mai yawan gafara rahimun Allah lokacin sarki mai yawan rahama Allah ya ba mu da sha to a nan gurin allah madaukakin sarki yana yi mana bayani game da tuba wanda abin da ake kira tuba shine mutum ya daina aikata zunubi kuma ya fuskanci allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ake kira tuba idan mutum yana so ya tuba kuma allah subhanahu wa ta'ala ya abushi tuban shi to akwai shauka waɗanda suke guda uku wanda dole sai mutum ya lura da su shara'in farko shi ne mutum ya yi nadama game da abin da ya aikata ya ji haushin kanshi ya ji ba daɗi ina fatan mun gani ya ji haushin kanshi ya ji ba daɗi ya ji bai so abin da ya faru ba ina fatan mun fahimta wannan shi ake kira tuba wannan shi ake kira tuba in mutum ya zamanto cewa ya ji haushin kanka kuma ya ji cewa baya bai so abin da ya faru sannan na biyu shi ne ya bar zunubin a daidai lokacin yanzu kamar da shugaban ƙasa ya ce mu ya ce mai zunubin a olifukan da ya mana to sai ya zamanto cewa daga yanzu duk wani abu da aka yan najeriya za su cuci ba za a yi in kuma za a yi amfani da wasu kudaden yan najeriya sai a yi referendum a nemi ra'ayinsu sannan kuma duk kudaden da manyan jami'an gwamnati suke kashewa sai a karanta su zama daidai maslaha bai kamata mutane suna cikin wahala da damuwa an kara musu kudin mai ana kan kara musu ma a zo a ce a sa musu haraji tunda su ake mulka kuma sun ce ba ta su amma ga shugaban kasa an dai zai ci gaba da yin wasu tsare-tsaren da san ran shi bai kamata ya nemi tuba ba kuma ko ya nema ma Allah ba zai ba zai ba zai an shi tuban shi ba saboda haka in mutum a yana so Allah ya an shi tuban shi to sai ya bar zunubin da yake a daidai lokacin amma ba a san tuban mu zuwa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا كريم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نعم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك كيف إلى الله توبة نسوعة كتوبة على توبة إن tuba mutunci to in ka tuba kuma ka ci gaba da yi ka zo ka sai da mutum ya yafe maka abin da kake masa ya ce ya yafe kuma aka sake zama a majalisi ka ci namun shi ba kai tuba mutunci ba saboda haka sai kuma sharaɗi na uku shine mutum ya yi niyyar ba zai kuma zuwa ga wannan zirin ba ba ke alaihi bin umri a duka rayuwar shahar har abada zai kare ne wata mace ta zo ta ce mun ta yi jira a wani wata lokal gane saboda aka ɗan cutar da ma'aikata suke yi musamman karamar da yauna gane ne da ake ce mata amma mai albarka saboda haka sun ɗan ɗaɗe kuɗaɗen mutane lokacin tana tashi an haɗa baki da ita an ciciro su kuɗaɗen ba da gaskiya ba ta ce to yanzu ta tuba ya za ta yi ta ɗan samu su kudin na gado ya za ce da waɗannan kuɗin idan ta in ta koma da su tiredin to za a samu wani ma zai sake kusa su to yanzu ya kamata ta yi ta shi mana to in kuɗin sun zama raji kawai kira ne saboda haka da kuɗin ya zama da ce nawa kike tunani ta lissafa min kuɗaɗen da kirke zaton ta ɗan cikira saboda haka na ce ki samu ki je wannan local government din ki musu ko da rijiyoyi take take ya kuke gani wannan hukuncin da <laughs> ce kawai ki je ita wannan local government din tunda ta ce ta yi ayyuka a local government da yawa amma ita wannan local government din ta san kudaden da ta ci cira suka hada baki da ragowar manyan suka ci kira na to kawai ki ki samu group rijiyoyi sai su dinga ibarwa so kaga wannan shine ta yi niyyar ba za ta da wuya ta sake yin wannan ko da ta ci gaba da aikin gwamnati tunda har ta iya biyan kuɗaɗen to wannan shine sharaɗi na uku akwai hanyoyi da yawa wanda mutum zai tuba izuwa ga Allah na ɗaya shine akwai yawan ki istighfari mutum ya ta istighfari annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kullum yana yin istighfari su kai a wata ruwayar kuma yana istighfari sama da su sabai ina fatan mun gani saboda haka yana da kyau ya zamanto cewa a dinga yin a dinga yawaita istighfari a yawaita a yawancin istighfari a yawaita istighfari wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ya zama cewa mutum zuciyar ta ji tawashi na biyu shine yin ayyukan alkhairi akwai hadisin abubuwan abarta abarka wanda yake nuna cewa idan ya zama cewa idan kai idan ka aikata zinibi to in kai alwala Allah zai kankare maka zinuban da ka ɗaura da wannan gabar da kawai tare da ruwan ƙarshe da zai fita sau da aka shi sa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa ya kumbanci wata mace wacce ba muharrama shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai sallah tare da ya ce to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar فاقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات saboda haka idan kai wani aikin alkhairi yana iya kankarewa kananan zunubai sallah zuwa wata sallah suna kankarewa irin kallon mace duk suna da cikin kananan zunubai sannan ramadan zuwa ramadan shi ma yana kankara zunubai ina fatan mun gani sannan hajji shi ma yana kankara zunubar da suke tsakanin ka da Allah ina fatan mun gani sadaka tana daga cikin abubuwan da suke kankare wa mutum zunubai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin wata karuwa wata ce kawonci amma kuma sai ya zama cewa wata rana ta je rijiya ta ɗebi ruwa ta sha sai ta ga wani kare shi ma yana lallage yana buƙatar ruwa sai ta ɗebo mai ruwa sai ta bashi kuma ta wannan dalilin Allah Ko wata hana ya gafarta mata zulumanta ina fatan mun gane da haka mutum ya iya ƙoƙarin sa wajen yayi wa wani musulmi wata damuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man farraja a muslimin kurbatan فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة duk wanda ya yaye wani musulmi damuwa to shi ma Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwa daga cikin damuwar ranar lahira ina fata mun mun gane annabi sallallahu alaihi sallam ya umarce mu da taimakawa mutane wanda kuma in dai kana wannan taimakon za a ga ta goma shi Allah a duniya da lahira akwai wani lokaci ina karatu a jami'ar musulunci ta madina da ɗauko wani direba zai kai na makaranta da muka zo daidai kofar makaranta sai ya dage ya dage cewa a bashi shigar da yi su kuma masu gaji suka ce a'a ba za a bari ba tun da lokaci ya yi sadari ya yi saboda aka sai mutumin nan ya damu sai da tambaye shi na ce me sa ka damu sai ya ce abin da ya sa ya damu ne? a saboda da yawa idan yi wa mutum irin wannan shi ma Allah yana yayi masa wata damuwa shi musamman kasancewar shigar da ni cikin makaranta baya cikin kwantar ɗin da mutum ina fatan mun gane sau da aka duk mutumin da ya aikata ayyuka munana to ya yi ƙoƙari wajen yayi wa wasu bani damuwarsu shi ma Allah zai yayi maka a tuba iri biyu ne idan ya zamanto cewa haƙoƙi ne waɗanda tsakaninka ne da bawa to dole sai ka nemi ya fiye shi idan kuma wani kaya ne kamar masa idan kuma wani abu ne wanda yake tsakaninka da Allah to kawai za ka nemi gafarar Allah ne so yanzu don kasa ci dukiyar mutane ko ka ci kudin mutane ba da ka'ida ba in za ka tura mutum dubu kuma ka umara a wajen Allah ba zai ta wannan zunubin ba mutum dubu ka tura su su je su yi umara ba za su taɓa da ba zai taɓa gafarta wannan mutanen ku da yawa kamar yadda muka maimaita a wasu lokuta ba ka fahimci irin ibadun da Allah yake alƙawa sai mutum ya saci miliyan ɗari sai ya je hajji ko ya biya wasu hajji a kashe miliyan talatin sai ya zafi shi kenan ya yi ba saboda ne saboda inda Allah ta'ala sayyibun la yaqbalu illa Sau na ka duk zunubin da yake tsakaninka da bawa to sai kai da shi ne za ku iya warwarewa Allah baya gafartawa kamar yadda annabi saukar mai ke cewa man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalha duk mutumin da yake da wani cuta da yawa dan uwansa to ya kokari ya warware tun kafin ranar da za ta zo wacce za ta zamanto cewa ba shi da dinari bai da dirhami bai da kosisi ina fatan muna gani saboda haka lallai yana da kyau mutum ya san wannan shi yasa gara ka cuci gara ka yi aikata manyan mai tsakaninka da Allah da ka cuci da Allah shi yasa malam abubakar muktar yola wasu da suka rubuta mai takarda cewa ya kamata ya a takarar gwamna saboda haka shi ne ran da ya bashi da ya zo ba su amsa ya ce in dai kuka ganna na tsaya takarar gwamna a yadda na san hakikanin mulki to ku tabbatar na zari <laughs> wala haka ya ce ta inda kuka gani kuka ganni na tsaya takarar gwamna to ku tabbatar da cewa kawai na zari kuma ni ma na yadda da ni ma wanda ita ce fahimta ni ma an kuka ganda na a takarar gwamna to ku tabbatar da cewa na haukaci Allah saboda saboda ne saboda babu yadda za ka kai irin wannan mulkin baka ɗauki nauyin mutane a kan kawa Allah baka yi kawa duk tsoron Allah ku kuma in baka ɗauka da kanka ba yan jami'a za su sa ka ɗauka ina fatan mun gane saboda haka shi yasa jagorantar mutane yake da wahalar gaske yanzu wane ne ya fi kowa kwatanta adalci bayan fi shirye wane ne umar bin aziz to umar bin aziz kamar yadda a ya ka a tsira alamun dubana ya ce duk lokacin da mutane suka yabe shi bisa adalcin da ya yi saboda sai da ya zamanto dinare bakwai kawai yake da shi tun da ya hau mulki saboda tsoron Allah da tsoron mulki matarsa ta ce bai taba iya kusantar ta ba kuma bai taba iya mafarki ba tsawon shekara ne saboda kawai tsoron Allah da yake yake kuka yake kuka idan ya tuna cewa ranar alkiyama idan aka zo mutane suka kawo karashi wajen Allah na ya musu wani kuskure ya ce a nautar talar ne zai zama lauyarsu iya wannan tunanin da kuka da yake yawan yi da kuma adalci da ya ƙoƙarin yi wanda an ce har dabbobi ma ba sa da tsakanin tsaka a shi Allah ne mafi sani amma duk da haka wani lokacin idan aka ambaci adalcin shi aka faɗa abubuwan da ya sai fashi da kuka yake cewa ya tuna cewa yana gwamnan madina akwai lokacin da aka turo masa kubai dan abdullahi dan zubair shi kuma yana adawa da yana adawa da gwamnatin banu umayya wacce ita shi umar bin Aziz ne so yana gwamnan madina an taba turo masa kubai a matsayin shi na ɗan ɗan adawa ya ajiye shi a cikin sanyi har ya mutu yace duk alkhairan da ya idan ya tuna wannan hankalin sai na tashi kaga wannan yake nuna maka tun da da can mulki yana da tsananin wahala kuma da kyar kai mulki ba ka ɗauki nauyi ba ina fatan mun gane saboda haka shi ya sa magabata na gari suke nisanta shi saboda tsoron ɗaukar nauyi abu hanifa aka zo za a sa shi alƙali aka zo za a sa abu hanifa alƙali ya ce ban cancanta ba ibn ubayra ya ce ƙarya kai abu hanifa ya ce kara ba gadda yace idan idan da gaske ƙarya ne to bai kamata alƙali ya zama magayyaci ba idan kuma da gaske ne ban cancanta ba su bai kamata ka tsana sai ya fi kan. ina fata mun gane idan mutum yana so zai tuba zuwa ga Allah zai roƙi Allah tuba ko abubuwan da ya kamata ya na farko ya kamata kafin ya ɗaga hannu ya roƙi Allah tuba ya zama abin da ya ci halal ina fatan mun gane ya zama abin da ya ci halal in ba halal ba ne iya wannan zai iya sawa Allah ya ɗi amsar tuban shi na ya zama to mutumin da ya zo tuba yana cikin tsoro na cewa Allah maɗaukacin sarki zai iya gaggauto masa da hukuma ɗin mutane na biyu in mutum yana son tuba ya yi ƙoƙari ya nisanci munanan abokai shi za a kusa zara ta hadisin mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara ya je ya tambayi wani malami ko yana da tuba malamin ya ce ba ka da tuba sai ya kashe malamin ya cika zana ɗari da shi sai ya je ya sake tambaya wani malamin ya ce ko yana da tuba sai malamin ya ce maka eh yanzu ka yi hijira daga ƙasar da kake ciki kai hijira daga ƙasar da take ciki so yana tsakiyar tafiya sai ya mutu mala'ikun rahama da mala'ikun azaba kowa ya zai ce na shi to kaga a takaice ne ya ba gurin da ake aikata sabo so daga cikin sharrin da na gani wato idan ka sake kana zama kuraren da ake aikata sabo idan ka zake ka zauna a guraren da ake aikata sako labarin za ka dinga ganin sakon ma ba sako ba ku kalli wani misali da irin wannan suke ɗin da ake ɗinkawa mata su suke jiki da shi wala da iskanci kowa a cikin mulan yake gani banda yara yara wanda dama a ciki suka taso amma da irinmu da muka shekara arba'in zuwa arba'in sama zuwa su da da suke da sittin da wani abu to irin guda iskanci muke gani amma yanzu yau da gobe arna suna shigowa cikinmu mutanenmu suna ɗinkawa sai zama tunan zuba kunta yake ganin shi a matsayin komai ka kama za ta iya sawa ta sa ce ta dama jikinta ta zo gaishe ka ba abin da za ta ce saboda in ɗan ka ba ta sawa babu kakila tana sawa ko ƙanwaka ko kwazin ɗinka saboda ka idan kana zama cikin haram to wala za ka daina ganin abin da yake ba haram akwai wani guri da muka zauna wanda ake yawan bayyana tsaraici wallahi malam sai ka za sai ka wani lokacin malam kana sallah kana bata ayar da bata kamata ka bata ba Allah da muka zauna kusa mun duka da muke jin sallah da wuya a samu wanda zai kwana uku ba shi yana sallah Allah wallahi mala saboda haka wannan yana daga cikin sharrin zinubai kuma matsalar in ka dage ka ci gaba da zama wallahi za ka dina ganin haram ba haram izo ne da za a ce masa wai sata kuɗi da biyo haram ne ko yanzu za a fitar da kuɗi sai ka ɗan ƙara wani abu inda za ka ce mai haram ne zai ce ina ko yanzu a ce mai intanet da banki da ake ƙarawa wani sai ce ma yana wura ce kuma haram to in ka sake kana zama a cikin zunubai za ka saba shi? saboda haka yana da kyau mutum ya dinga tuna mutuwa wannan zai taimaka masa yana da kyau mutum ya sani cewa duk iya zunuban da ya aikata Allah maɗaukakin sarki zai iya gafarta masa wannan zunuba أول ما كرمت من قل يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على بهم لا تقلقوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم حكى وأنيبوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نعم واتبعوا, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Allah ya ce ya ku waɗanda kuka aikata zunubai kada ku yanke ƙauna daga rahama Allah saboda ne saboda Allah yana gafarta dukkan zunubai ku koma zuwa ga ubangiji tun kafin azaba ta zo muku ba ta, ba tare da ku sani ba ko ba ku samu taimakon Allah ina fata mun gani an ta kula da su an ta kula na يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين أو تقول حين ترى العذاب لو أن Allah subhanahu ya nuna cewa yi ƙoƙari a cikin izuwa shi, tun kafin lokutan da zai zaman tuban bai da amfani. Kar mutum ɗaya ga azaba, sai ce, "Na ma da za a koma ne?" da na zama da cikin masu tsoron Allah saboda haka za ka yi mamaki irin yadda bayan Allah ba tare da sunurai yanzu wani mutumin madina kamar yadda aka kawo fitar shi kawai ya wuce ta kofar wani gida sai hangi wata mace tana wanka iya wannan abin da ya gani ya sa ya koma ta wuce ya ci gaba da ibada ya koma tsanan tsakanin dutsina yana ta roƙon Allah yana roƙon Allah Allah ya zama da shi a cikin wani jikin ba Allah ya tashi shi a kyama ba Allah ya shigar da shi wasu rayuka kullum da daddare haka yake zuwa yana tara kamar yadda isa ta zo in ka inganta a nan sassar ne aika wasu daga cikin sahabai suka je suka nemo shi sannan annabi sassan ya gaya masa yi wani abu sannan mutumin da ya samu ya ƙini ce an gafarta masa ne ya samu jin daɗi amma yanzu a wayar kama mutum zai wuce wata matar tsirara ko a kan hanya ma ka ga wata tsirara ta sa kaya ma tsirara ta ci duk gashi nan saboda haka yana da tsananin amfani mutum ya zama mai tsoron Allah mutum ya to cewa mai yawan tuna Allah subhanahu wa ta'ala sau da aka shesa wani saurayi da ya je wajen ibrahim bin adama ya ce yana so zuciyarsa tana raya masa aikata zunubi sai ce to in ta raya maka ga abubuwa guda biyar da za su dinga za dinga tunawa na ɗaya idan za ka saba wa Allah to ka fita daga ƙasar da ya halitta sai ce to yanzu akwai inda zan je wanda ba Allah bane ya halitta gurin ce to kai ba ka jin kunya ka saba wa Allah a ƙasar da ya halitta ita idan ka ta raya maka za ka kaɗa wa Allah to ka daina cin arzikin su ci to yanzu ban ci arzikin Allah ba arzikin wazanci ita to kai yanzu ba ka cin kunya ka ci arzikin Allah kuma ka saba maka ita idan ka ta raya maka nan ka saba Allah to ka koyi inda ba zai ganka ita to an yi ba inda zan je inda Allah ba zai gani ita to kai ba ka jin kunya Allah yana ganin ka kuma kana saba masa ce idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba aljanna ba sai ce an bala ake sun faɗar kina sai ce na biya idan ka saba wa Allah idan aka ba ka takardunka ka ce ba sai ka aikata ba sai ya fushi da kuka yana cewa ainihin kirawar kacibu ainihin kirawar kacibu ma'ana ai akwai manya-manyan mala'iku waɗanda suke rubuta komai da komai saboda haka yana da matuƙar amfani kowa a cikinmu ya ji tsoron Allah kowa a cikinmu ya duba tsakaninsa da Allah su hari wa ta'ala ya tuba tun kafin lokaci ya koyi mana inna Allah yaqbalu taubatar 'abdi ma lam yutarjir Allah yana hantar tuban bawa matuƙar bawa nan da je ga mutuwa a nan alaihi a wani hadisi yana cewa batu ba a buɗe kai malam ta tsoro shamsu min magribiya mutukar ya zamanto cewa rana ba ta fito daga yamma ba saboda haka yanzu rayuwar ba ta da wahala rayuwar nan da nan take zuwa ta tafi da haka yana da kowa a cikinmu ya yi tunanin cewa shin wannan yanayin da yake ciki inda mala'ikan mutuwa zai zo ya ɗauki ran shi shirya na tabbatar ba wanda zai iya ba da amsa da a akalla a cikinmu ni ina ciki kowa ya ce da za a ba shi dama akwai abubuwan da zai gyara saboda haka a yi ƙoƙari wajen tuba daga zunubai Allah yana gafarta dukkan zunubai shi ne ma'ara faɗin Allah wallazi na amilu sayyi'ati waɗanda suka aikata munanan ayyuka ثم تابوا من بعدها سكي توبا إن رجتشي وآمنوا سكتك غدا أيك على الخير إن ربك من بعدها لغفور رحيم تبس بين الكبائر لك في يوم ذكراني كم يرى لا بقيت عليكم السلام Bağlamıyor. Ben de kurgun kendisi. Yani şöyle bir na'am wato wato akwai bambanci tsakanin ni ba zai tsaya takara ba da kuma na hana wani ya tsaya duk a bayanai na ba abin da yake nuna hana wani ya tsaya takara sai dai bayani ne akan bala'i da matsalolin da suke cikin shugabanci wanda ya ga zai iya ya ga yana da tsoron allah da zai iya yi yana iya jaraba ina fatan ku gane yauwa amma maganar ni na ce ba na so da ce inda kuka gan na tsaya takara to ku tabbatar na raga na gari idan na faɗa haka ba a nuna wani bari shiga kuma in ka ɗauki littafi na na sufofin jagora na gari paragraf ɗina da na riki asali yawancin waɗanda suke zama shugabanni dama gwanda-gwanda ne zai yi wuya ka samu cikakken mutumin kirki ya zama shugaba kar ma wata ran na samu wani mukami a ɗauko wannan akwai <laughs> amma wannan ka'ida ce ko da na canza ra'ayi nan gaba ka'ida ce ku rike wannan wannan hadisa a nan sassan galibin waɗanda za su zama shugabanni ba mutanen kirki ba galibin wannan shine fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran duk wanda ya yi a cikin ku to zai ga sabani ne yawa shine ma'anar sai ya kunu umara min ba'di yu'akhiruna as-salata ana waqtiha za a samu shugabanni a bayana waɗanda ba su dinga yin sallah a lokacin ta wannan shine ma'anar ku ji ku bi ko da kuwa an doke ka an cinye dukiyarka me yake nuna wannan shugabanni suna kwatar kuɗin mutane suna kuma dukan mutanen da basu ba basu gani ba Shi ne kuma ma'anar alkhilafatu khilafatu ba'da 30 sana summa mai Allahu mulka man yasha halifanci a baya na shekaru talatin ne daga nan kuma za a ci gaba da yin mulki ina fatan mun gane saboda haka wannan hadisai ne inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace latamarranna ala alqadi aladl yawm alqiyamati sa'atun yatamanna yadna annahu lam yaqdi bayna ithnayn fi kamrati alqab yace akwai lokacin da shugaba adali shugaba adali akwai wata sa'a da za ta wuce mai ranar alkiyama zai yi fatan bai taɓa hukunci tsakanin mutane ba ko da a dalilin ko da akan dabino kuma ya ce shugaba adam ya ce man ju'ila qadiyan haka annama zubiya da gani suke duk wanda aka zama da shi an kali yana yi wa mutane hukunci to kamar an yanka shi ne ba da wuka ba saboda aka yanka mutum da wuka ya fi saurin mutuwa sabanin a sa dutse ina fatan mun gane hadisai ne tari waɗanda suke nuna mana matsalolin da suke cikin shugabanci ba ku ne farko waɗanda muka yi da karajin ba mara ama a nan sassara mai ke cewa ta ta suna alal imara za ku yi kwaɗayin shugabanci wasa ta kulu na dama duk wanda ya shugabanci sai ya yi na dama fa ni'imatul murdi'a wa bi'satul fatima madalla da darbar da ake samu in ana shugabanci amma abin da zai biyo baya na ranar alkiyama na nadama kiyamu nana malakila akwai discouraging da ya fi wannan akwai wasu kalmomi da zan faɗa game da shugabanci da ya fi wannan hadisin bari ƙara mai samu ta ta har suna alal imara tabbas za ku yi faɗayin shugabanci wasa ta kunu na dama duk wanda ya shugabanci sai ya yi na dama iya nan kawai ka duba sai dina umar lokacin an kuma mai bishara da aljanna amma da abu nuna majusi ya soke shi jini yana ta fita in aka ba shi madara sai ta fito ta gurin saboda aka ce likita ya ce mai kai wasiya ba aka tashi ba saboda haka sai dina umar daga cikin maganganunsa yana da dama na shugabancin da ya yi shekara goma yanzu ni ni ne sai dina umar duk ta ma da nai me zan damu da ita tunda na san a nan sun ya mun bishara amma cewa yake yi fata yake yi ranar kiyama ya fita kafafan mana ba ya kwallon ka ba lada haka yake fata kadu wasu a shugabancin aka kashe shi ba majuse ya yi wa hukunci bai masa bai kashe shi amma yake yana fata ranar kiyama ya fita kafafan aka ce mata to ka sanya wanda zai gaje ka yi kisa ba yace ga kuna ku shirya ragowar da annabi ya musu bishara ku je a cikin ku ku zaɓa ga abdullahi dan umar nan ɗana ya taimaka muku wajen zaɓe amma bai da haƙƙi ka ku saka shi ba shi da haƙƙi shugabanci ina fatan mun gane saboda haka nan sassanin ya ce fani imatil murbi'a madalla da kuɗi da darɗa da manyan motoci da jin daɗi da air condition da za a hau kana jagoranci amma wa bi isatil fatima abin da zai biyo baya na hisabi na alkiyama ya munana wassalamu alaikum wa rahmatullah